mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ɗora ɗamarar yin daren mikiya wa tsarin sarauta na masarautar mai alfarma sarkin musulmi na Sokoto wanda a halin da ake ciki a yanzu gwamnan Sokoto ya samu amincewar majalisar sa nazartarwa kan wani sabon kudiri game da yadda zai kwace karfin ikon mai alfarma sarkin musulmin. ɗaya daga cikin ƙudurorinsa shine gwamnan yana so ya kwace karfin ikon da mai alfarma sarkin musulmin yake da shi na nadawa ko cirewa ko kuma dakatarwa ko kuma hukunta da dukkan wani basaraki da ke karkashin masarautar mai alfarma sarkin musulmin wanda gwamnan yana so wannan iko na mai alfarma sarkin musulmin da yake da shi ya kwace daga hannunsa ya dawo karkashin ikon gwamna ba sarkin musulmin ba sai dai daga bisani an ji mataimakin shugaban kasa kashim Satima, yana furta kalaman nuna rashin amincewa da wannan kudiri na gwamnatin jihar sokoto cewa ba za su amince a rage kima ko darajar kujeran ta sarkin musulmi ba domin ko kujera ce da ba iya sokoto kawai take take wakilta ba tana wakiltar ɗaukacin musulmin da ke faɗin najeriya ne His Eminence the Sultan of Sokoto. I want to use him as my point of reference to recognize and appreciate all our royal fathers present here. And to the Deputy Governor of Sokoto, I have a simple message for you. Yes, the Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea, he's an institution that all of us in this country need to jealously guard, protect, promote, preserve, Idan muka koma jihar Kano za ku je da take ci gaba da kamawa shari'ar rikicin masarauta daga bakin lauya mai bawa sarki Aminu Ado Bayar kariya da ma mai wakiltar bangaren gwamnati. Kamar da sani an sadar da shi wanda muke wakilta kotu da takardu ta hanyar sadarwa ta liƙawa jarida da sauransu. Ah, mun shigar da takardu mun kawo su kotu yau kuma mun nemi kotu da ta ba da izini a sadarwa masu kara wannan takardun a ciki muna neman kotu da ta jinginar da odar da ta bayar na farko saboda ba kan kayi da aka ba na biyu muna neman kotun ta fita daga wannan harkar gabaki ɗayanta saboda kotun ba ta da wuri ne a lokacin da aka kama ta wannan shara na uku mun kawo martani ga nema da suke na kotu ta dakatar duk har sai an gama shari'a wai wanda muke wakilta ya daina cewa shi ne sarkin kano wannan mun kawo takardu muna neman kotu da ta sahale a sadar da su kuma an sadar da su a kotu to kotu ta yadda ta ta daga wannan shara zuwa ranar biyu ga watan bakwai domin ci gaba da wannan shara domin sauraron duka bayanan da aka gabatar a gabanta To kamar yadda kuka gani yau da dama an saka ranar yau ne domin a saurari roƙonmu na biyu akan wato motion namu da muka bayan muka filing on notice bayan mun samu wannan expert order an samu abin da ake kira wato order wucin gadi yau mun zo ne domin kotu ta tabbatar da wannan order wucin gadi kuma abin mamaki da takaici sai zama duk ranakun da aka ba su domin su kawo kariya ko suka ba su iya sun kawo ba sai a yau a cikin kotu bayan kotu ta zauna shine suka kawo nasu sukan nan ko kuma kariyar da suke so kotu ta karba so kotu ta karba ta kuma ba mu mun duba mun ga da cewa to ba ma wannan motion din kaɗai ba har ita kanta ainihin babban karar wato lokacin da za a saurare ta yayi saboda haka saboda yanayi na wannan kes da kowa ya san irin inda yake ɗaukar a yanayin tafiyar kesin sai muka roƙi kotu tunda tana da iko da za ta ce ta rage wa kowa lokaci a dawo a saurari karar gaba ɗaya mu ringa zuwa muna koma sai muka ce kotu ta bada dama a hada dukkan roke-roke da namu da nasu a saurare su a rana daya kuma kotu a cikin ta yi la'akari da roƙonmu ta tabbatar da cewar mu dawo ranar biyu ga watan bakwai domin a saurari dukkan roke-roke da yake gabanta har ma da ita ainihin abin da muke kira originating summons din idan Allah ya kai mu ranar biyu ga watan so wannan shi ne abin da ya faru kuma abin da ya gani wato karawa mutanen birnin kano da jihar kano da musulmin najeriya na taya mu muna da abin da ya faru shine me abin da ya taso na jihar kano ba don allah ya ji tausayinmu ba da yanzu mutum dubbai suna kabarruka da an yi katilan makatulan tun kafin a yi kawo ga wannan na je kano tun kwankwaso na zauna da shi gwamna ganduje na zauna da su na ce kar ku yi fada kar ku kashe mana jama'a a jiya tambaye su sannan na yi wa masarautar mai martaba sarkin kano wa'azi da muka je wa'azin kano ya turo mana farofesa ya zo gurin na ce wannan masarautar ta musulunci ce ba gurin barar da baka ba ne haka ne tsakaninmu da Allah a tsarin musulunci za a iya naɗa mace sarki za a iya naɗa mace ta je ta jagoranci hakiman musulmi idan aka yi haka an yi daidai ko an yi laifi tsakani da Allah satar da inyamurai suka yi wa 'ya'yan musulmi a Kano da Jos da Sokoto laifin iyayen 'ya'yan ne ko laifin wanda suka yi satar a shari'ar musulunci za a ce a je a kama talakawan su za a ɗaure a bar inyamuran in mutum ya faɗa haka ya rikito wa kansa bala'i ko ya yi kirki to a duba gaba a duba baya bayan haka daidai ne mutum kana da 'ya ko 'ya'ya mata ka ce in mijinki ya miki ba daidai ba ki mare shi islam ne daidai ne ka ce mata ka tabi miji arrijalu qawwamuna 'ala nisa aina aka ajiye shi jama'a taba Allah ba za a yi ai nasara ba to da jini a baki ake zubar da farin yau sarkin da aka ce na taya shi manna jawaban da ya yi a ciki akwai tauhidi ya nuna ya karba sarkin da ya hau na taya shi murna sun yi jawabai masu kyau wanda yake layin musulunci na yaba wa kanawa da ba ku kakkashe junanku ba wayannan sarakunan da wanda aka naɗan da na da da duk ba su ne sarkin kano ba wata ran kuma ba su ba ne so da ku zauna da danginku lafiya mai alfarma sarkin musulmi ina maka jajan damoyin da suke faruwa a masarautu Allah ya ƙara taimakonka da jagoranci a gaya wa sarakunan musulunci ɓarar da baka ba naku ba ne mu musulmi ne ba kafirai ba ne mazaje ake naɗawa ba mata ba kar ku bi ta turawa Allah zai taimake mu Allah ya ƙara wa mai alfarma sarkin musulmi alfarma Allah tsaye mana sarakunan musulunci Allah ya sa su baiwa addinin goyon baya a zuci da baki da aiki Allah ya ba mu goyon bayan masu gaskiya jama'a mu zauna cikin nutsuwa da lafiya da zaman lafiya bokaye sun haɗi sun yi barar da baka sun ce su suke ba da mulki ba za a haɗi ba to ko an haɗin ko ba a haɗin ba an gani wa sallallahu